ya ce arama ya ja wani aya kace me kulluman ashe wannan aya yana cikin suratul rahman ne duk sun san fasaran ba sai na faɗa ba an faɗa kulluman alaiha kulluman alaiha Allah ya ce a gaya ma mutanen duniya kowaye mutanen Europe Asia North Africa Black Arab duk a gaya ma mutanen duniya a gaya musu cewa kullu man alaiha duk abin da kuka gani a duniya zai kare ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك ذو kowane abu zai kare in ya kare babu abun da yake ragewa shine wato sai ayyukan alkhairi wanda zai rage da kuma ayyukan da kai a wajen ubangiji mai girma mai karamci wato shine ayyukan addini girmama iyaye bin na gaba da ke bautawa Allah bin abin da manzon Allah sallam ya karantar wannan shine mutumin kirki shine mutumin kirki ba daidai bane idan ya ta kawo miki kara to maza maza ki zauna akan kujeran karki yadda da wannan akwai ƴaƴa mata suna da kirsa akwai akwai mutumin da shi baya tsoron Allah in ya ga dama yana magana sai rufe idonsa sai ta shirya ƙarya akwai mutane tun zamani manzon Allah an taba yi haka akwai kuma akwai mata kuma wanda ita in ta tashi kawai duk magana da za ta yi in ta ga dama kamar shedan in ta yi magana eh, biyar to talatin duk ƙarya ne akwai wanda ta iya ƙarya ma in ta yi guda ɗaya shikenan amma dai abin da ake so kullum ku zama wato masu gaskiya Allah ya muku albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya